Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirai ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Bilal da Ikilima dukkan kuna san cewa musulmai ne ku, kuma masu jin tsoron Allah. kuma na san kun san irin hukuncin da Allah ya munafiki tanadi maha'inci ko azalimi, wanda zai fuskanta a ranar gobe kiyama kuma ku tuna idan mutum ya mutu tun a duniya a cikin kabarinsa zai fara riskar abin da ya aikata a doron duniya mai kyau ko mara kyau addinin mu addinin islama ya hana mu cutar da kowa sannan ya hana mu taimaka a cuci wani sannan kar mu taimaka wa masu zalunci sannan kada mu gani mu nuna ba mu gani ba domin jin tsoron abin da za su yi mana komai kuɗin mutum komai mulkin mutum komai ƙarfin faɗa da yake da shi aji sannan duk wani abin da mutum zai samu a doron duniya matuƙar ba halakinsa ba ne ku kuma ya same shi ta hanyar da bata dace ba to abin banza ne a duniya ba zai taba tsinana wani abin kirki da shi ba Ko bar jin gaya muku ko a nan duniya bai tuzarta ba to ranar gobe kiyama wallahi sai Allah ya tashe shi da haƙƙin wannan abin da sannan abin da nake so na ƙarshe in ji da gare ku shine don girman Allah don darajar fiyayyen halitta annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kun san wani abu game da batan buhun shinkafa ɗari da ya fara a cikin wannan ma'aikatar. zarso na faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba Allah ya su tsakanina na nufi gaba Allah ya su, ka cuce ni ka zalunce ni yi ce wannan rayuwa <laughs> Kamal Kamal yarinyar nan mun neme ta sama da ƙasa mun rasa yarinya kwaya ɗaya a ce ta gagare ku ku kama ta ku kashe ta ka san baka taba sani aiki ban aikata ba idan har ba ku kamo yarinyar nan ku kashe ta ba daga ni har ku baki ɗaya babu wanda zai rayu a watan da ya aure ni a watan zan kashe shi mutuwa zami ina da wani mummunan tanadi akan kafa kuma wallahi sai na aiwatar da shi ya zama dole ku nemo ta ku kashe ta za mu shiga gagarman matsala fargaba na nan tafi wannan shiri zai dinga zuwar muku duk ranar laraba a tashar kahutu entertainment da misalin karfe takwas na dare labari tsarawa gami da bada umarnin shirin malam aminu asara